Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a zagayen farko na shirye-shiryen rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin namu na lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. rasha da china za su karfafa ayyukan haɗin gwiwa a fannin soji makamashi da kuma sararin samaniya babban sakataren kungiyar hezbollah albanan ya ce gugurmayar al'umma ƙasar ce ta hana isra'ila mai ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane miliyan goma sha bakwai na fuskantar karancin abinci a ƙasar yaman yanzu kuma ga labaran da ke da ke jakadan kasar china a kasar rasha ya sanar da cewa kasashen biyu suna gudanar da ayyuka na karfafa ayyukan haɗin gwiwa su a fannin soji makamashi da kuma sararin samaniya shafin sadarwar yanar gizo na china morning post ya ba da rahoton cewa jakadan kasar china a rasha zhang huanyi ya shaidawa kamfanin dillancin labaran tas cewa makamashi a halin yanzu shine mafi mahimmanci mafi amfani a fagen ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin rasha da china sannan kuma a ɗaya ɓangaren ƙasashen biyu suna gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a fannin sararin samaniya sannan kuma a ɗaya ɓangaren ƙasashen biyu suna ƙara ƙarfafa ayyukansu na haɗin gwiwa a fannin soji da kuma sararin samaniya ya ci gaba da cewa ƙasashen rasha da china ƙasashe ne masu matuƙar muhimmanci a dukkanin ɓangarori sannan kuma ya zama wajibi ci gaba da ƙara ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin su domin tabbatar da daidaito a cikin al'amura na tafiyarwa a duniya sannan kuma ya ƙara jaddada matsayin ƙasarsa na ci gaba da ƙawance da ƙasar rasha babban sakataren ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan said hassan nasarullah ya bayyana cewa gwagwarmayar al'umma ƙasar labanan ce ta hana isra'ila ma mai ƙasar a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a daren jiya wanda yake da alaƙa da zaɓukan ƙasar babban sakataren kungiyar hezbollah sayar hassan nasarallah ya ja kunnen wasu daga cikin 'yan siyasa na kasar labanan da ke hankuran aiwatar da manufofin makiya kan al'ummar kasar ya ce daga lokacin da aka kafa isra'ila a shekara ta 1948 al'ummar kudancin kasar labanan suke fuskantar barazana daga isra'ila ta korarsu da kuma mamaye yankunan su amma a cikin shekarun 1970 bayan da al'ummar kasar labanan suka fara gugurmaya sakamakon yadda kasashen duniya suka yi watsi da abinda isra'ila ke aiwatarwa a kan al'ummar kudancin labanan wannan ya sanya gwagwarmayar al'ummar kasar labanan ta tilasta isra'ila janyewa said hassan nasarullah ya da cewa kungiyar hezbollah za ta shiga da baya da dukkanin gudunmawar da take bayarwa ta fuska tsaro da kuma al'amura na zamantakewa da ma siyasa a kasar ta labanan to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a cikin wani rahoton ta fitar cewa kimanin 'yan ƙasar yaman miliyan goma sha bakwai ne suke fama da matsalar ƙarancin abinci al'amarin da yake kara dakula halin da kasar take ciki hukumar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da hakan ne a cikin wani sabon rahoto wanda ta fitar da ta bayyana cewa a halin yanzu sama da 'yan kasar yaman miliyan goma sha bakwai da dugo hudu ne suke fama da karancin abinci wanda kuma yunwa za ta iya kasar rayuwarsu sanarwar ta kara da cewa idan yanin ya ci gaba a haka ba tare da ɗaukar wani matakin gaggawa ba za a samu ƙarin mutane miliyan 1.6 daga nan zuwa wata mai kamawa waɗanda za su ƙara faɗawa cikin irin wannan mawuyacin hali hukumar ta ce a cikin rahoton nata tattalin arzikin ƙasar yaman ya rugu da kashe 50 cikin 100 tun daga shekara ta 2015 da saudiya ta fara kaddamar da hare-haren soja kan al'ummar ƙasar ta yaman kuma a halin yanzu ana kallon kasar a matsayin ɗaya daga cikin kasashe mafi talauci a duniya inda kusan kashi 80 cikin 100 na al'ummar kasar suke fama da matsanancin talauci ƙungiyar ta ce babbar hanyar magance wannan matsala ta karancin abinci a yaman ita ce ci gaba da ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa a kasar tare da magance musabbabin wannan matsala tun daga tushenta. ta shugaban kasar iran ibrahim da ya ce a halin yanzu ɗanyen man fetur wanda iran take fitarwa ya ninka su biyu daga lokacin da ya hau karagar shugabancin kasar a wata agusta duk wadda takunkuman da amurka ta kakaba wa kasar ibrahim da isi ya ce iran tana rubanya yawan ɗanyen man fetur da ke fitarwa ne domin sayar da shi a kasuwanninsa na duniya kuma babu wata damuwa game da sayar da ɗanyen man a cewar ministan mai na iran din a halin yanzu iran ɗin tana gudanar da harkokinta na sayar da ɗanyen mai ne duk kuwa da cewa tattaunawar na ta tsaya cak ministan ce iran ɗin ta ɗauki wasu matakai ne da kuma wasu hanyoyi waɗanda amurka ba za ta iya sanin su ba kuma komai yana tafiya yadda ya kamata ta hanyar cinikin mai tsakanin iran ɗin da sauran ɓangarori da suke mu'amala da ita shugaba isi ya ce harkokin cinikayya tsakanin iran da kasashen ƙetare ya kai dala biliyan 100 a cikin ƙasa da shekara guda ta jama'a masu karshen ƙarshen labaran duniyar kenan. to a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin na duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurar da suka wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki a kan bangarori daban-daban na lamuran da kuma jin mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon lamarin daga bangaren su. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai kasar iran inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma jagoran juyin juhali na kasar iran din da fatan masaurare za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin a ranar wannan lahadi 8 ga watan mayun shekara ta 2022 ne shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai wata ziyara aiki a kasar iran inda ya gana da jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah sayyid ali khamenei sannan kuma ya gana da shugaban kasar ibrahim ra'isi bayan kuma ministocin harkokin wajen kasashen na syria dr faisal megidad da kuma ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan sun gudanar da tattaunawa a nasu bangaren a yayin ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran shugaban kasar syria bashar al-assad ya gabato da abubuwa da dama wanda suka yi si a kansu a nasa bangaren jagoran jin juhalin musuluncin ya jinjina wa shugaban kasar syria bashar al-assad dangane da matakai da ya dauka a lokuta daban-daban a cikin shekarun da kasar syria ta dauka tana fuskantar matsaloli a shekarun baya-bayan nan musamman ma shekaru goma na ƙarshe. jagoran juju halin musulunci ya bayyana cewa irin matakan da shugaba bashar al-assad ya dauka sun taimaka matuka wajen dawo da lamurra a kan sahihi turba a ƙasar syria kamar da kuma ya bayyana cewa irin jajircewar da ya yi da ƙin miƙa wuya ga manufofin turawa 'yan mulkin mallaka da kuma makiya na yankin wannan shine babban abin da ya baiwa ƙasar syria nasara sannan kuma jagoran juju halin musulunci na ƙasar iran ya jaddada cewa ƙasar iran ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka ma ƙasar syria a dukkanin ɓangarori ya bayyana cewa ƙasashen syria da iran ƙasashe ne waɗanda suke da matukar muhimmanci da kuma tasiri a yankin saboda haka yin aiki a tsakaninsu tare da karfafa juna ya zama wajibi domin hakan zai amfanar da al'ummomin yankin baki ɗaya sannan kuma jagoran jiyon juhalar musuluncin na iran ya ce yin tsayin daka wanda ƙasar syria ta yi shine babban abin da ya maida ta ƙasa mafi ƙarfi a halin yanzu fiye da lokacin da ta kasance a baya domin kuwa cewar jagoran juyin juhalin halin yanzu ƙasar syria ta samu gogewa a ɓangarori daban-daban da kuma fuskantar matsaloli da ƙalubale ta fuskoki na siyasa tattalin arziki tsaro da dai sauransu sannan kuma ya yi ishara da yadda wasu daga cikin ƙasashen yankin musamman ma wasu ƙasashen larabawa waɗanda wasu su makwabtaka da syrian wasu kuma suna makwabtaka da kasar ta iran a cikin yankin gabas ta tsakiya yadda suka miƙa wuya ga manufofin isra'ila da kuma 'yan mulkin mallaka da yadda ya bayyana cewa irin waɗannan ƙasashe abin ban takaici sun manta da irin matsalolin da al'ummar palestina suke fuskanta na kisan kiyashi a hannun yahudawan isra'ila a daidai lokacin da suke zama da jami'an gwamnatin isra'ila akan tebiri guda suna shan shayi a nasa bangaren shugaban kasar ta syria a yayin ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya jaddada a kan cewa aikin haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen iran da syria abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ya ma zama wajibi domin kuwa al'ummomin ƙasashen iran da syria al'ummomi ne waɗanda suke da 'yanci kuma waɗanda suke da tsayin daka wajen rayuwa a cikin 'yancinsu saboda haka tasirinsu yana da muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma al'ummomin yankin baya ga kuma shugaban kasar ta siriya ya bayyana cewa irin taimako da kasar iran take bayarwa ga bangarori masu 'yancin siyasa na yankin da masu kokarin tabbatar da cewa al'ummar gabas ta tsakiya ta rayu a cikin 'yanci taimakon na iran bai takaitu ga bangarori na soji ba da kuma kudade babban taimakon da iran take bayarwa a cewar shugaba bashar al-assad shine shine sanya mutane su zamanto masu komaji na neman su rayu a cikin 'yanci maimakon zama ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan yamma da kuma yahudawan isra'ila sannan kuma bashar al-assad ya ƙara da cewa ƙawancen iran da syria shine babban abin da ya hana isra'ila ta shimfiɗa ikonta akan al'ummomin yankin gabas ta tsakiya bayan kammala ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci shugaba bashar al-assad wanda shugabar isi e na iran din yi masa rakiya sun nufi fadar shugaban kasa da take unguwar sa'adat abad a tsakiyar birnin tehran inda anan suka gudanar da ganawa tsakanin shugabannin na syria da iran akan batutuwa daban-daban babban abin da ganawar bashar al-assad da kuma ibrahim ra'isi ta mayar da hankali a kansa shine karfafa alaka ta fuskoki na siyasa tsakanin iran da syria da kuma karfafa harkoki na tattalin arziki da cinikayya da kuma bunƙasa masana'antu a tsakanin ƙasashen biyu baya ga kuma sun taɓo batutuwa da suka shafi tsaro da yadda za su ci gaba da ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa a wannan fage bayan ganawar shugaban syria bashar al-assad da kuma shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a nasu ɓangaren ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu hussein amir abdullahi na iran da kuma faisal megdad na ƙasar syria sun zauna sun gudanar da tattaunawa a kan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi alaƙoƙi tsakanin ƙasashen biyu musamman mata fuskokin siyasa abin da ya shafi yankin gabas ta tsakiya yadda za su gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da kuma yadda za su fuskanci batutuwa daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa masu sharhi na gwamnatin yahudawan isra'ila jim kaɗan bayan sanar da ziyarar ta bashar al-assad a ƙasar syria suka fara yin sharhi a kan wannan batu da dama daga cikinsu dai sun yi ishara da cewa wannan ziyara ta bashar al-assad wadda ya kai a kasar iran tana nuni da cewa iran da syria suna karfafa kawancensu duk da cewa rasha wadda ita ce babbar abiyar kawancensu ta shigaltu da yaƙi a ƙasar ukraine wadda kuma hakan yake nuni da cewa ƙasashen biyu za su yin aiki da kuma tabbatar da manufofinsu a yankin sannan kuma wasu daga cikin masu sharhin na isra'ila suna cewa bashar al-assad a wannan ziyara yana tabbatarwa duniya da cewa shine ya yi nasara akan dukkanin abubuwan da aka shirya domin kifar da gwamnatinsa a ƙasar syria da kuma tabbatar da cewa ya riga ya tsallake rami sannan kuma wasu daga cikin masu shirin na isra'ila suna cewa wannan yana tabbatar da babban tasirin iran a yankin gabas ta tsakiya ta yadda take da tasiri akan kasashe masu muhimmanci a yankin ta fuskoki daban-daban daga cikin irin waɗannan ƙasashe kuwa har da ƙasar ta syria kuma ziyarar ta bashar al-assad tana ƙara tabbatar da hakan a fili wasu daga cikinsu kuma suna ganin cewa wannan ziyarar ta bashar al-assad da kuma ayyukan haɗin gwiwa a tsakaninsa da gwamnatin ƙasar iran yana a matsayin wata babbar barazana ce ga makomar isra'ila musamman ma kasantuwar yadda bashar al-assad ɗin a halin yanzu ya samu ƙarfin gwiwa bayan samun nasara a kan 'yan ta'adda waɗanda ya yaƙi da su tsawon shekaru fiye da goma a ƙasarsa da kuma irin rawar da isra'ila ta taka wajen ƙarfafa guwar ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar ta siriya da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da kuma ɗaiɗaita ta to sai dai masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ɓangarori daban-daban sun yi imanin cewa syria ta riga ta yi nasara a kan dukkanin makirce-makircen da aka shirya mata wani kuma waɗanda suke da hannu a cikin shirya ma ƙasar syria dukkanin abin da ta fuskanta sanannu ne hakan ya haɗa da manyan gwamnatoci na ƙasashen yammacin turai musamman gwamnatin amurka da kuma ƙasashe irin su faransa da birtaniya da kuma a yankin gabas ta tsakiya wasu daga cikin ƙasashen larabawa waɗanda suke biyayya sau da kafa ga gwamnatocin ƙasashen yammacin turai kuma suke dasawa da isra'ilan sannan kuma hakan yana ishara da cewa ƙasar syria a halin yanzu ta zama ƙasar da dole a dama da ita matuƙar dai ana son lamura su daidaita yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma masanan sun yi imanin cewa wannan ziyara ta bashar al-assad a ƙasar iran tana yin ishara da cewa ƙasashe masu 'yancin siyasa har kullum za su iya yin aiki tare su kuma cimma burinsu matukar dai za su haɗa ƙarfi da karfe wuri guda tare da dogara da junansu maimakon dogara da ƙasashen yammacin turai waɗanda har kullum manufarsu ita ce kan gaba ba manufofin al'ummomi na ƙasashen duniya ko kuma nasararsu ko kuma ci gabansu da kuma zaman lafiyar al'ummominsu ba. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin riske mu anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauki da wani jigwa, kafin wannan lokacin da don da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryunku masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria to a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina kan ma'aikata da kuma unguwar zoma musamman waɗanda suka yi fijira daga nigeria zuwa ƙasashen waje domin neman mafaka to haƙiƙanin gaskiya wannan abin ya fito fili ne na nuna gwamnatin ƙasa ta nigeria ta kasa saboda haka ina kira ga gwamnatin ƙasarmu nigeria najeriya da ta sake sabon salo wurin tabbatar da tsaro mai inganci tare da ba ma'aikata haƙoƙinsu yana ga shi zai magance irin waɗannan matsaloli na barin ƙasa zuwa wata ƙasa domin neman mafaka a ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki ɗaya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan najeriya hausa tehran mai magana na kumati dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya a yanzu na kira ku ne domin in wa kasa ta nijar da nigeria addu'a allah ubangiji ya kama mana sauki game da harkar tsaron nan da ake fama da shi ina fatan allah ubangiji ya kama mana sauki kuma mu ma talaka mu kama ma jami'an tsaron mu da addu'a na nijar da na nigeria allah ya kama mana kwancin hankali rikice-rikicen nijar da nigeria allah ubangiji ya kama mana sauki allah ubangiji ya takura shugaban shugabanninmu su kasance ɗayin daka ɗayin daka a kai su kare talakawansu mai magana na kuma ti dan kore bulmagarin dawa Assalamu alaikum Radio BOH Charan mai magana Comrade Ilyasu Yakubu ita Itas Galau jihar Bauchi. To da farko zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan rikicin siyasar jam'iyyar APC da ya kuno kai a daidai lokacin da gwamna Abdullahi Ganduje ya bayyana mataimakinsa a matsayin wanda ya tsaye da shi a matsayin ɗan takarar gwamna a jihar to hakika ina kira ga dukkanin 'yan jam'iyyar apc na jihar kano ya kamata su haɗa kansu wuri ɗaya su mara ma mataimakin gwamnan jihar kano domin a gudu tare a tsira tare muna fatan allah ya haɗa kan shugabannin jam'iyyar apc na kano baki ɗaya da kuma na ƙasa baki ɗaya muna godiya rediyo boh tehran mai magana kwamar iliyasu da gawa. Hawa Itas jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Hausa da ke hiran babban birni na Iran mai magana Sanusi da ta yi makaram buɗe nishar Ta shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama domin in miƙa sakon ta'aziyya ta zuwa ga al'ummar jihar Zamfara da ke tarayyar Najeriya wanda a halin yanzu suna nan suna gudanar da zaman makoki kan kisan da aka yi ma wasu daga cikin al'umma na jihar Zamfara kimanin mutum hamsin ta fatan Allah Ubangiji ya Allah Ubangiji ya karawa dangi da 'yan uwa haƙurin jure wannan rashin su kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya har ila yau mana addu'ar Allah ubangiji ji kansu Allah ya sa sun huta muku da muka yi Allah ya ba mu guzun da sana alheri daga ƙarshe mana addu'ar Allah ubangiji ba mu zama lafiya mai dorewa kasashen mu Niger da Najeriya da ma kasashen musulmi baki daya da ma dukkanin faɗin duniya ina fatan za ku tashi lafiya BO Heads Tahiran sunana Sanusi Madate daga nan shahar da magaram a jamhuriyar Niger. assalamu alaikum radio tahiran rayuwaci hausa ni ne ku alhaji usman abadu dilima ahmad daga jamhuriyar nijar jihar agadas to yan tsokacin da gare ni dai zuwa ga magabatanmu ne lalle lalle mun ji an ce wani alheri ya samu a jihar agadas nan cikin gari ma ba nesa ba nan kusa da bas american an ce mana an samu zinariya to kuma lokaci kaɗan sai aka ce an hana mutane su je wurin to mu ba mu gane ba kenan wannan nasarin da ke nan cikin jihar agadas wannan tun da kusan su ne aka samu abin kenan wannan shi ke nuna mana kan cewa wannan nasarin zaman da suke nan illa arziki da suke kwasa ba abin da suke babu wani tsaro da suke mana nan wannan shi ne tabbatar mana da haka tunda an ce ma mutane kas su kara zuwa wurin kenan wurin arziki ne kwai? an kawo nasaru maimakon su tsare mu sai suna kwasa mana arziki suna taya da shi muna kira ga mu dan allah dan annabi a kiyaye hakkin talaka na barku lafiya ni ne ku alhaji usman abdul bi lima ahmad sunana Abdulrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar niger ina so a bani dama zan kawo wani tsokaci na ga gwamnatin kasar jamhuriyar niger musamman ma gwamnatinmu na jihar da magaram to gaskiya muna so a gaggauta agaza ma yan adaidaita sahu saboda a ba su hanya su je su lemi abincin su bai kamata ba a ce musu sai da magaram kaɗai cikin gari za su lemi abinci a hana su shiga ƙauyuka kenan ya kamata a zamana a yi tunani a yi lissayi su ma fa masu tukare da sahun nan yan da magaram ne ba wata kasa suka zo ci rana ba kuma dukkan su in kuka yi lissayi magidanta ne su ma iyali gare su sai sun je sun lema ne su je su kai ma iyalinsu kenan ya kamata a zamana a duba a gani ko kilo talatin a ba su su je su lema abincinsu mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka ma gaba ɗaya yau tsokacin da nake son in yi bisa wani alheri ne da ya samu akadas, wanda an samu zinariya nan kusa kilo bakwai muna kira ga al'umma su aje hankalin su alheri ne allah ya kawo banda hayaniya banda ɗauka hankali kuma muna kira ga gwamnati ya ma abin tsari saboda yanzu abin ana neman ya fidda tsari saboda saboda akwai mata na zuwa da yara da yake abun kusa ne shine muke kira ga gwamnati ya ɗauki matakai wadda talaka za su samu su ci amfanin abu kuma gwamnati kai ya matse talaka ya kawo su dokoki wanda za su ba talakawa wahala tunda alheri ne Allah ka mana kusa jihar mu ta agadas da Nijar gaba daya kowa Allah ya bashi rabon shi shine muke kira ga al'ummar jihar agadas kowa a hankalin shi rabo duk inda raban ka yake kana samun shi insha Allah mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbare Bari shugaba na fara mazajen daga. Yau kuwa mu lokaci mu yi bisa kan ƙasar mu ta Nijar. addu'a bisa ƙasar mutum ta ya Allah ka ba mu ruwa mai albarka ya Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu abinci mai albarka wannan zahin da yake cikin ƙasar mutum ta Nijar da ƙasar musulmai Allah ka kawo mana sauƙi shi kuma ka ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar musulmai addu'a muke yi suna na muhammadu ɗan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin a cikin sani muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin tawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kukin na saba gabatar muku da shi da kuma fatan wannan karan ma za ku ce tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a cikin shirin namu yau lamar ɗora ne kan shirin da muka faro da allah ramma abdulrazak umar wani ɗalibi a tsangayar kur'ani da hadisi daga jami'ar almustapha ta ƙasa da ƙasa da ke birnin kom mai tsarki a ƙasar iran malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan tarbiyyar iyali daga mahangar alkur'ani da hadisi mai ilimin annabta bismillah a'udhu billahi samil alim min shaitanil ainir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin kaman can ana magana akan amwalin nas nan kuma ana magana akan sadaka ko sadakoki don haka kome ake magana a kansa aka jingina masa wannan kalma ɗin ana nuna cewa wato ana magana ne akan yawaitarsa da ci gabansa da karuwarsa, to amma wasu suna cewa za ta iya yiwuwa asalinta daga raba yarbi ne ba daga waccan da muka faɗa tun farko cewa raba yarbu ba don haka kenan a nan gurin sai suke cewa to in daga wannan ma'anan ne to tana nufin annash'atu wata ra'aru'u wato tana nufin wato tasowa daga wani marhala zuwa wani marhala annash'a wata ra'aru'u shine tasowa abu yana can ɗan ƙarami ya zama yana tasowa yana girma wato kenan kalmar suna ganin daga wannan kalmar aka samu a tarbiya tarbiyya kalmar tarbiyya to wasu kuma suka ce a tana da daga asalin rabba ne ya rubu da ma'anar al'islahu wato gyara wani abu da za a gyara shi al al'islahu wa tahdibu wato wani abu da ake islahi shi wato duk abin da aka jingina masa kalmar tarbiya to kama na so a ce ne ana gyara shi ne misali inda za a ce rabba to wannan kama a ce rabbal amra misali to ana nufin aslahal amra kamar da da yake sunan Allah subhanahu wata ma yana zuwa da cewa sunansa ar kamar yadda muka riga muka sani a cikin ayoyin Alƙur'ani a ayata biyu a suratul Fatiha Alhamdulillahi Rabbil alami. Don haka sunan wannan suna ganin cewa ne an samo shi daga Rabba ya Rabbu ko ya rubu, wanda yake nufin wato al-islah wa tahdib", wato gyara da kuma reno gyara da kuma reno a gyara abu a rene shi daga wato a samar masa da duk wani yanayi da zai sa shi ya inganta ya kyautatu ya bunƙasa ya zama mafi kyau daga yadda yake ya ƙara kyau a don haka wannan ma'anoni uku da aka ce kalmar daga nan ta samo asali ba wanda ya yi nisa daga ciki wato duka ukun ba wanda ya yi nisa daga ma'anar kalma din akwai yiwuwan cewa tana ɗauke da ma'anar ziyada din da numu duba da cewa ai dama shi wanda yake a cikin wani marhala wani mataki na rayuwa yake bukatan daga inda yake isa zuwa ga kamala to yana bukatan a ƙara masa wani abu ne na tarbiyya da ilimi hakanan da haka ya zama ƙari ɗin kenan dai a wannan ɓangaren in kuma an kalle ta ta janibin nash'a da kuma wato yadda abu zai taso ya taso haka ya tara'ar ya rene shi daga mustawa ta ƙanƙanta ya zama ya samu ya girma shi ma dai diddai ma'anar ta nan ballantana kuma ma'ana ta uku wanda take nufin al-islah wanda mafi yawan malaman Eh, tarbiyya sun fi kallon abin daga nan. masu raro kada ku shafa wannan shirin da zuwa muku ne daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda muke sauraron wani alarama daga kasar najeriya mai dalibta a iran wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sassan kwarewa a rayuwa wata mustawa ce mutum yake ciki kuma yake bukatan a yi masa islahi ba wai don ya ɓace ba a'a sai don wato yana bukatan reno da bunƙasawa da ƙara masa duk wani abu da zai taimake shi ya fi inda yake a da don haka za mu ga cewa amma a istilahi istilahin malamai wato na tarbiyya wato a gurin malaman tarbiyya za mu ga cewa su suna kallon abin da ma'anar shine dai kusan wancan na loga ɗin illa iyaka akwai ɗan ƙari ne kai ko kuma faɗaɗawa duba da cewa masana daban-daban suna ƙoƙari su ga sun fitar da iya inda suke ganin faɗin tarbiyya ɗin zai tsaya wannan ya sa akan faɗaɗa wani ya faɗaɗa wani kuma ya tsoke wato ma'anar tarbiyya ɗin a yanda shi yake kallon al'amarin da haka in abinmu taƙaita zuwa ga na addinin musulunci din ne ko na ƙur'an da na ruwaya to za mu ga cewa shi alƙur'ani abin da yake kallon ɗan adam dama shine cewa ɗan adam wani samamman abu ne da ya kasance wato a wani hali na rashin sani In mun ɗauka cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum yana cikin cikin mahaifiya to za mu ga cewa ba shi da ilimi a wannan lokaci ɗin? kuma ba wani abu da za ka ce ɗan adam in yana cikin ciki yana da shi wato na, masaniya ta kowane janibi da haka hatta renansa ko tarbiyyarsa a nan a wannan lokacin tarbiyya ce da ta shafi amali wato ya zama da cewa iyayensa suna yi masa wato tarbiyya ta janibin abubuwa da suke suna isa zuwa gare shi duba da cewa dole ne ga wanda ya san muhimmancin samar da takamul dinnan wato ci gaba ko bunƙasa mutum to tun tun lokacin da yaro yake ciki yake da bukatan a bashi tarbiyya amma kamar yadda muka ce wannan lokacin zai zama tarbiyyar ba ilimi ba ce saboda ba za ka ba za ka ce masa wannan abun kaza shine kaza ba to amma akwai tarbiyyar da za ka yi masa shine cewa za ka ci kai kanka abincin da ya dace na halas domin daga abinci ne shi kansa abin da ya shafi ah, abin da ake kira mani tsufa ko spam daga abin da mutum yake ci ne suke taruwa da haka a wannan lokacin akwai bukatar mutum ya ci abu wanda yake shi ne zai zama ɗan adam ɗin da zai haifa idan da zai ci wasu nau'in abinci da suke masu wato kaman guba ne su ko kuma a'a suna da ɗauke da wasu ƙwayoyi wanda suke ba su dace da ce ƙwayan halitta ne daga ɗan adam ba ko suna ɗauke da wasu cututtuka to dole zai zama yanzu ya sifam ɗinsa ya tattara da wannan wato ya zama cewa yanzu maniyinsa ya ƙunshi waɗannan munanan abubuwa ɗin da ya ci don haka zai zama kenan yanzu maimakon ya samar da kamala ga wannan abin da yake so ya haifa zai zama ya mai da shi baya masararo ga shi dai alarama ya dan fara bude mana kundin bayani ne kan ba'anar tarbiyya kamar yadda ya faru daidai lokacin zace ne da ƙarshe muna yi wa alarama abdulrazak umar wani ɗalibi a tsangayar alkur'ani da hadisi daga jami'ar al-mustapha ta ƙasa da kasa da ke birnin kom mai tsarki a ƙasar iran godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan nazarin da ke gabansa a madadin rediyon boh da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni arkun da shida na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirin tarbiyyar iyali kenan to kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har Allah yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka a yau cikin wannan shirin namu za mu taɓa batun ne na rasuwan tsohon shugaba Mwai Kibaki na ƙasar Kenya kamar yadda shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya sanar a cikin wata sanarwa mr kibaki shine shugaban kasar kenya na uku bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga kasar birtaniya a shekarar 1963 da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. domin tattauna wannan mutum ne muka to farfesa mustapha gwadabe na sashen koyar da tarihin siyasa a jami'ar Amadu bello da ke zaria ta ƙasar najeriya don jin shi kuma yadda yake kallon rayuwar wannan bawan allah to farfesa a makon da ya wuce ne allah yi wa tsohon shugaban kenya nwai ke rasuwa yana da shekara 90 kenan da rayuwa to farfesa me zaka ce game da rayuwar wannan ban Allah musamman da mulkin kasan Kenya to shi dai wannan kibaki sunansa na gaskiya shine Emilio Muwai Kibaki an haife shi ran sha biyar ga watan sha ɗaya alif ɗari tara da talatin da ɗaya kuma tun ne ba wai ya rike shugabancin ƙasa ba kawai ya samu kansa cikin gwagwarmaya da neman yanci na ita kenya wato shi mutumin kenya kenya kuma kasa ce a gabashin afirka wato shi mutum ne wanda za mu ce za mu kira shi a ɗan kishin ƙasa tunda suna cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar da aka samu yanci wato ita afirka ta samu kanta a wani lokaci a mulkin mallaka inda turawa suka yi mulkinta a ita kenya ƙasar birtaniya ta yi mata mulkin mallaka to shi ki ki na cikin waɗanda suke gwagwarmaya aka samu yancin da halibari tana da sittin da uku to tun wannan lokacin yake ta gwagwarmaya akan yanayin mulkin nan kasar kenya wato bayan an samu yanci suna ɗaya daga cikin waɗanda karu mulki kuma suka fara sa afirka a cikin turba ya kamata a yaba musu tun daga rayuwa da ta tabbatar da kasar kenya har zuwa wa yau yana nan yana ta gwagwarmaya har sai da ya ga cewa an samu kafaffiyar gwamnati wacce ta sa kulawa da kansa a gaba. To, Profesa, wato shi ne ya kasance wani gagaraba dau a cikin siyasan kasan Kenya. saboda ya zuwa samu ana mulki da jami'a guda ɗaya nika man shekara arba'in shine ya zo ya karya wannan ya karya wannan alkaridi na wato daniel arab mai me ka ce game da wannan yunkuri da ya kuma ya samu nasara eh wato yunkuri ne ne wanda za a yaba masa tun da kaga ita kano ita ce jam'iyyar da da aka sani wacce ta yi gwagwarmaya wata yana cikinta aka samu yanci a wannan din to cikin ana haka sai ya fahimci nan wasu abubuwa da suke faruwa wanda kuma wannan abu ya faru a afirka gaba daya shugabanci da aka samu bayan karɓar yanci sai zamanto ana ana kwan baya ba tsaya daidai akan abin da aka sa gaba ba kuma wannan da yana da alaka shi ma ba wai da yan afirka ba amma da yanayin mulkin da aka yi aka yi mana afirka din yanayin mulki ne mai sarkakiya an kafa wasu wani irin tsari wanda duk abinka duk da ka so da ka tabbatar da gaskiya ka so mutanen ka ta lalata maka tunanin ka wannan shi ya kai ga afirka bayan samun yanci ta zamanto ta rasa inda za ta a lokacin ya fito yana cewa a ba haka ya kamata a yi wannan ba to shi ne a lokacin da har ya ja da su ya fito da wata jam'iyya da ake ce mata democratic party abin da yake gwadawa shi ne cewa a tsaya a yi demokradiyya tsayayya to amma kuma wannan ma ita ma tana da suka da yawa saboda me masana suna cewa maganar democratic party a wannan lokacin wato kamar wani yunkuri ne na abi hanyoyin da mutane turawa suka bi na demokradiyya ɗinsu to amma dai ba shi ne maganar ba abin da ya samar dai shine cewa an ba da dama jam'iyyu su fito kuma jam'iyyu sun fito amma kuma sai zama to akalar bata canja ba gashi an samu tafiyar aka hana da da mutu sai nuna cewa kamar wannan fitowa da aka yi an dai kokarin ne a samu damar da za a kutsa tunda karin ba za ta ba da wannan damar ba tunda tana da irin nata tradition din to sai da nake kallon abin shi ne cewa ko shi dai yanzu ta ba da dama an samu jam'iyya amma jam'iyyu ba zo sun fidda ɗa mai ido ba manufa ba su fidda afirka daga cikin kangi na rabin tura ba sai zama to abin da aka tsaya kai shine kamar wannan neoliberal approach din wato kallon ci gaba a matsayin kawai gina titina da gina wasu abubuwa na na na abin da gashi kasa ta gyaru ta yi haske an yi titina an yi komai da komai amma dan kasa bai samu yancin da ya kamata ya samu ba ya moru wannan abubuwan da aka yi wato kamar an buɗa wa kasashen turawa da dama da shigo su zauna su ci gaba da abubuwan da suke yi wannan in an ka kalli abin da idan da idan Eh, kamar a ce hamayya ne duka kalle shi ta haka amma an kalle shi da magana ci gaba eh an samu titina an samu abubuwa na zamani an yi abin nan to amma kalle shi kuma da idon hamayya sai ka ci to da aka samu waye ya karu da shi yan kasa ne sai karu da shi uku ya sake bawa turawa gindin zamani a ciki To, Profesa kace ya karatu a Ingila, karatun kuma na tattalin arziki. wani irin tagomashi ya kawo a wannan kasa ta fannin tattalin arziki lokacin da yake mulki eh wato eh, shi wannan karatu eh, shi ne wato ya ba da dama aka yi gyare-gyare a tattalin arziki na kasa amma abin da yake faruwa shi da kuma shi ne ke faruwa da duk yawancin african countries yanzu da muke ci wato eh, wato ilimi ne ake ba mutane na irin abubuwa daidai da abin da kasashen turawa suke kamar mu a nan da najeriya in ka duba abin da ake sa zuwa ce maka ah, privatization an karya tattalin arziki an zo an ce maka kuma eh, duk abubuwan ka kamar da su na hannun wanda ba gwamnati ba ka mai da su hannun ba na gwamnati ba kuma ya zo ya karye bai ci gaba da yadda ake so ba abin da ake gudu in aka ce yana hannun gwamnati kamar gurguzu kenan saboda gwamnati za ta kula da mutane za ta yi abu da mutane amma ya koma hannun yan kasa haka da sauransu ya zama cewa ko fati na mutum ne saboda ka sai abin da ya ga dama to abin inda aka watsa da muke kenan yanzu ko yau ka je kasashen turawa za a ga cewa akwai abubuwa na gwamnati da akwai abubuwa na na private amma mu kuma sai a ce mana komai wa mai da shi private to abin da yake faruwa duk irin wani economist din ke eh, karatu su a turai da kuma wanda malaman suka shigo ne suka koyar da mu to suka haifar da irin wannan fahimta din yanzu ko a yau a kasashen afirka za ka irin wannan ne kullum ana gaya maka haka magana da ake shi na ce a wani sai a gwada cewa me ne ne karfin arzikin kasa karfin arzikin kasa a ce a dan kasa yana samun kaza to dan kasa yana samun kaza wannan kaza din da yake samu baya isar da shi da ci da sha da kula da asibitinsa da kula da muhallinsa da karatunsa da sauransu sai ka ga cewa ga kasa ana kallon kamar tana ci gaba tana da airport tana da jirage tana da kaza tana da kaza amma kuma dan kasa ba shi da cikakken yanci na rayuwa da armashi amma duk da haka sai ka ga cewa sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na Afirka a yau kashi na farko, har sai Allah ya kai mu shiri na gaba. a maimakon farfesa mustapha gurbin sashin koyar da tarihin siyasa a jami'ar ahmad bello da ke zariyar najeriya ni a na shirin na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu shiri na biyu saboda haka ne kuma muka kawo ƙarshen jirin shirshen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jakadan kasar China a kasar Rasha ya sanar da cewa kasashen biyu suna gudanar da ayyuka na karfafa ayyukan haɗin gwiwa su a fannin soji makamashi da kuma sararin samaniya. Shafin sadarwa na yanar gizo na China Morning Post ya ba da rahoton cewa jakadan kasar China a Rasha Zhang Huanyin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran tas cewa makamashi a halin yanzu shi shine mafi mahimmanci mafi amfani a fagen ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin rasha da china sannan kuma a ɗaya ɓangaren ƙasashen biyu suna gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a fannin sararin samaniya sannan kuma a ɗaya ɓangaren ƙasashen biyu suna ƙara ƙarfafa ayyukansu na haɗin gwiwa a fannin soji da kuma sararin samaniya ya ci gaba da cewa kasashen rasha da china kasashe ne masu matukar mahimmanci a dukkanin bangarori sannan kuma ya zama wajibi ci gaba da ƙara ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin su domin tabbatar da daidaito a cikin al'amura na tafiyarwa a duniya sannan kuma ya kara jaddada matsayin ƙasarsa na ci gaba da ƙawance da ƙasar rasha babban sakataren kungiyar hezbollah a ƙasar labanin sai da hassan nasarullah ya bayyana cewa gwagwarmayar al'umma kasar labanan ce ta hana isra'ila mai kasar to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mene lafiya daga nan birnin tehran